الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kudawar haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa radio ta hirar na lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye wanda suka hada da sharhin bayan labarai da kuma shirin ko kun san. Waga hukuma muna tafi da shirye-shirye wato muna tafi da shirye-shirye na duniya mu a yau da shirin nan na murin masu saurare. wanda su ne jiran abin da za a saura da yardar Allah amma kafin nan sai an fara da sauran cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. su. hukumar zaɓe a ƙasar iraq ta fara sanar da sakamakon farko na babban zaɓen da aka gudanar a ƙasar ministocin harkokin wajen ƙasashen iran da rasha sun tattauna gabanin taron kwamitin gwamnoni na hukumar iaea kasar e kenya kuwa an gano wani tarin zinari ne da darajarsa ta haura dala biliyan biyar kuma ga labaran da ke da A jiya ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar Iraki ta sanar da sakamakon farko na zaɓen 'yan majalisar dokoki wanda aka gudanar a ƙasar na shekara ta 2025. Tare tabbatar da cewa an gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali da inganci ta hanyar yin amfani da na'urori na lantarki. A taronta na manema labarai, hukumar ta bayyana cewa yau masu da ƙuri'a ya kai kashi hamsin da shida. da ɗigo goma sha ɗaya cikin ɗari bayan samun sakamako daga wato ɓangarori daban-daban wanda abin da aka iya tattarawa ya kai kashi 99.98 cikin ɗari daga dukkanin rumfanin zaɓe. Wannan sanarwa dai ta zo ne sa'o'i 24 bayan kammala babban zaɓen wanda a gudanar a ƙasar Iraki. Jimillar masu kada ƙuri'a dai sun kai miliyan 20 da 63,773 tare da cibiyoyin zaɓe 8,703 da kuma rumfanin zaɓe 39,285 hukumar ta shiga wato hukumar ta shiga da bayan cewa adadin masu kaɗa kuri'a ɗin ya yi daidai da abin da aka ambata a cikin tsarin zaɓen sannan kuma dukkanin waɗanda suka kaɗa kuri'a daga cikin jami'an tsaro da sojoji waɗanda suka cancanci kaɗa kuri'a adadinsu ya kai miliyan da goma sha uku. To a can ƙasar Sudan kuwa rahotanni sun bayyana cewa an ɗauki ƙwararren matakai a sauran yankuna waɗanda ake raɗe-raɗin cewa dakarun rsf suna shirin kunna kai a cikinsu wanda kuma hakan ya biyo bayan matakan da gwamnatin ƙasar sudan ɗin ta ɗauka ne na yin watsi da duk wani batu na tattaunawa da ƙungiyar rsf har sai idan ta fice daga birnin alfashar da kuma sauran yankuna da take mame da su shugaban gudanarwa na gwamnatin kasar sudan ɗin abdulfatah al-burhan ya da matsayin ƙasarsa na cewa tabbas sudan tana son zaman lafiya da dukkanin al'ummominta to amma kuma ba za ta taɓa yin sulhu da 'yan ta'adda a lokacin da suke cikin gudanar da ayyukan ta'addanci ba amurka da wasu daga cikin kasashen turai da na larabawa sun gabatar da mahangarsu dangane da hanyoyin da za a bi wajen wanzar da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen tashin-tashina a tsakanin gwamnatin sudan ɗin da kuma 'yan tawaye masu ɗauke da makamai ministocin harkokin wajen iran da na ƙasar rasha sun tattauna dangane da batutuwa da suke da alaƙa da ƙasashen biyu da kuma batun shirin nukiliya na ƙasar iran kuma tattaunawar ta zo ne kafin gudanar da taron kwamitin gwamnoni na hukumar iaea a e yin tattaunawar ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci da ministan harkokin waje na kasar rasha sergei lavrov sun tattauna batutuwa daban-daban ciki har da batun rikicin kasar pakistan da afghanistan da kuma da muhimmancin yin shawarwari domin warware batutuwa da ake cece kuce a kansu. su babban jami'in diplomasiya na kasar iran ya kuma jaddada buƙatar tuntuɓar juna a tsakanin iran da rasha da ma sauran ƙasashen duniya domin lalubo hanyoyi na samun zalla wato zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a inda ke ishara da matakin da amurka da ƙawayenta suka ɗauka a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya dangane da palestino da wani daftarin ƙudiri na kafa rundunar kasa da kasa a gaza arakci ya ce irin wannan shiri ba zai nasara ba domin kuwa ya saba wa ka'idoji na 'yancin haƙƙin al'ummar Falasɗinu da kuma cin gashin kansu. A nasa bangaren ministan harkokin wajen ƙasar Rasha ya bina aniyar Moscow na ci gaba da tuntubar juna tsakaninta da Iran da kuma sauran bangarori na yankin gabas ta tsakiya domin ɗaukar matakai na gudanar da aika na haɗin gwiwa. Sannan kuma ya jaddada matsayin ƙasar Rasha dangane da batun shirin Iran na makamashin nukiliya na zaman lafiya. To jama'a masu warka da a fara labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi kan cewa miliyan mutane a yankuna akalla goma sha biyu da wato suke cikin faɗin duniya za su iya fuskantar yunwa mai tsanani shi kuwa har da sudan da kuma yankin zirin gaza baga kuma an gabatar da buƙatar gaggawa na samar da kuɗaɗe domin magance galibi na matsalolin da ake fuskanta musamman bangaren tallafin abinci wanda yake ruguwa kuma a cikin wani rahoto na haɗin gwiwa na hukumar abinci ta duniya wato wfp da hukumar abinci da aikin noma ta fawo sun sanar da cewa akwai ƙasashe waɗanda suke fuskantar irin wannan matsala da suka hada da haiti mali sudan wato sudan ta kudu da yemen da kuma wasu ƙasashe waɗanda suke nahiyar afirka musamman madai dai najeriya da somalia. sannan kuma akwai kasashen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan ga kuma akwai myanmar da syria waɗanda dukkaninsu suna cikin matsaloli da suke da alaƙa da ƙarancin abinci sannan kuma rahoton ya bayyana cewa ƙungiyoyin guda biyu sun yi gargaɗin cewa rashin samun kuɗaɗen agaji da ake buƙata zai haifar da babbar matsala matuƙar dai ba a ɗauki matakai na gaggawa ba hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a ƙara samar da tallafi musamman daga gwamnatoci da kuma mutane masu hannu da shuni a duniya tare da la'akari da cewa kudaden da aka samu har zuwa ƙarshen watan oktoban da ya gabata sun kai dala biliyan goma da ɗigo biyar daga cikin dala biliyan ashirin da tara da ake bukata domin taimakawa masu fama da matsaloli irin waɗannan a faɗin duniya sannan kuma rahoton ya nuna cewa amurka wadda ita ce ƙasar ta fi bayar da tallafi ga waɗannan ƙungiyoyi ta rage tallafin da take bayarwa da kaso mai yawa a kasar kenya wani kamfanin haƙar ma'adanan birtaniya sanar da cewa an gano tarin zinari a ƙarƙashin ƙasa a gundumar kakamega wadda take yammacin ƙasar kuma darajarsa ta kai sama da dalar amurka biliyan 5.28 kwatankwacin shilin na ƙasar kenya biliyan 683 wani abin da jama'a suka bayyana shi da cewa wani muhimmin mataki ne na tarihi a fannin haƙar ma'adanai a ƙasar ta kenya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin mu inda zamu fara da sharhin bayan labarai. sharhin bayan labaran namu zai magana ne kan batun kwace birnin alfashir da 'yan tawayen dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi tare da tsoracin zarafin al'umma a jihar sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa yakin basasa a sudan wanda ya samo asali daga rikicin iko tsakanin rundunar soji ta yau da kullum karkashin jagorancin laftanar janaral abdulfatah al-burhan da dakarun kai daukin gaggawa na kungiyar rapid support forces wacce ta zama kungiyar 'yan tawaye karkashin jagorancin muhammad hamdan da kaluwa wanda aka fi sani da hamidati rikicin ya raba mutane miliyan goma sha uku da muhallinsu kafin cikan shekaru biyu da bullarsa rabin waɗannan mutane da aka kora suna cikin gaggawar buƙatar taimakon abinci wanda hakan ya sa rikicin ya zama ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya a yau abin mamaki ne yadda sojojin sudan da kansu duk da cewa a karamin mataki suka maimaita ɗabi'ar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta gaza kare fararen hula da kuma barin su cikin haɗarin kisa sojojin sun riga sun janye daga birane kamar alfashir da aljanaina inda suka bar jama'a da makomarsu wanda hakan ya sauƙaƙa kisan gillar jama'a sace-sace da sace jama'a domin tilasta musu zama 'yan ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa abin da ya faru a birnin alfashir yana nuna sake zagayowar tashin hankali da aka saba gani a sudan tare da rashin ɗaukar mataki a fili na al'ummar duniya da rundunar rundunar soji da kanta yake maimaita halayen rundunar rapid support forces wanda hakan ya sa fararen hula suka fi fuskantar barazanar kisa kuma ya tabbatar da cewa waɗannan kisan gilla an riga an yi tsammanin sa tun a baya rahotanni sun bayyana cewa yanayi mai wahalan gaske ga ɗaruruwan iyalai da suka kaura daga alfashir zuwa addabba a jihar arewa za su shiga cikin haɗari mafi daga hankali a rikicin da ke faruwa a alfashir yayin da ake ci gaba da fafatawa da kuma rundunar kai daukin gaggawa ke kula da alfashir babban birnin jihar darfur ta arewa ɗaruruwan iyalai 'yan sudan an tilasta musu barin gidajensu da yankunansu suna neman faka a wurare mafi aminci da haka suna fuskantar mawuyacin hali da kuma mawuyacin hali na jin kai wakilin gidan talabijin na aljazira a sudan osama said ahmad ya roto halin da mutanen da suka rasa matsugunansu ke ciki a wani wurin jira a birnin addabba da ke jihar arewa kyamarar aljazira ta ɗauki hotunan mutanen da suka rasa matsugunansu ciki har da yara da mata suna fuskantar mawuyacin hali bayan tafiyar mako guda a halin yanzu addaba tana ba da mafaka ga mutane sama da dubu hudu da suka rasa matsugunansu daga yankunan darfur da kurdufan na yammacin sudan gwamnatin yankin tana sa ran kwararan mutane da suka rasa matsugunansu cikin sa'o'i masu zuwa bayan kwace alfashir da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi ɗaruruwan iyalai sun riga sun isa a dabba bayan sun sami nasarar tserewa daga alfashir a lokacin da ake killace da su da kuma karuwar fada wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa ana sa ran karin samun wasu tagogi da za su isa cikin kwanaki masu zuwa abin lura shine cewa rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta kwace iko da birnin albashir a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kasance sansanin karshe na sojojin sudan a yankin darfur rahotanni sun bayyana game da kisan gillar da dakarun kai daukin gaggawa suka yi wa fararen hula wanda ya haifar da korar dubban iyalai zuwa yanki mafi aminci a arewa da yammacin darfur dubban fararen hula ne suka rasa matsugunansu daga alfashir tun daga ranar lahadin da ta gabata saboda fada kuma da yawa daga cikinsu sun nufi birnin tawila mai nisan kilomita 70 wanda ya riga ya ba da mafaka ga kimanin mutane 650 da suka rasa matsugunansu a cewar kiyasin majalisar ɗinkin duniya a nasa bangaren kakakin rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ya bayyana cewa rundunarsa ba ta musanta cewa wasu daga cikin mambobinta sun aikata ke ta haddi amma waɗannan ayyuka ba sa wakiltar rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa gaba ɗaya gwamnatin sudan ta bayyana cewa ta sanar da babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyi ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da mummunan ta'addanci da ke haddi da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata a alfashir arewacin darfur da bara da kuma arewacin kurdufan a ranar 25 ga watan oktoba ne kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta sanar da kwace garin bara wanda ke da nisan kilomita 35 arewa maso gabashin al babban birnin jihar arewacin kurdufan wannan ya haifar da cinkoso mai yawa daga birnin wajen rige-rigen tserewa a daidai lokacin da gwamnati da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke zargin aikata laifukan cin zarafi ga fararen hula kafar ta yi nuni da cewa wakilin dindindin na sudan a geneva ya yi tarurruka da wakilin musamman kan cin zarafin mata ofishin majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kai ocha wakilin tarayyar turai a geneva da ofishin babban kwamishinan 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya unhcr ranar 26 ga watan oktoba ƙungiyar rapid support forces ta kwace birnin alfashir ta kuma kisan gilla ga fararen hula a cewar kungiyoyin cikin gida da na kasa da kasa a daidai lokacin da ake gargaɗin sake raba kasar a ranar 29 ga watan oktoba kwamandan rundunar rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya amince da keta haddi da dakarunsa suka aikata a alfashir yana mai ikirarin cewa an kafa kwamitocin bincike tun daga tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 sudan ta shiga cikin rikici mai tsanani tsakanin sojoji da kungiyar rapid support forces wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da kuma korar kimanin mutane miliyan 13 daga muhallinsu a halin yanzu kungiyar rapid support forces tana iko da dukkanin jihohi biyar na yankin darfur a yamma daga cikin jimilar jihohi goma sha takwas a fadin kasar sojoji suna iko da mafi yawan sauran jihohi goma sha uku a kudu arewa gabas da tsakiya ciki har da babban birnin kasar khartoum ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha hudu ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar daidai da ashirin da uku ga watan Jumada Ula na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru ɗari talatin da shida suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗari takwas da tamanin da tara aka haifi Dr. Taha Hussein wani babban malami masanin adabin larabci da tarihi ɗan ƙasar Masar. Dr. Taha Hussein ya rasa idanunsa tun yana karami amma saboda baiwa wadda Allah ya masa ta kaifin basira da fahimta ya ci gaba da karatu har sai da ya samu shahadar digiri na uku a jami'ar Sorbonne ta kasar Faransa da kuma wasu jami'o'i na kasar Masar. Dr. Taha Hussein ya yi aiki da gwamnatin kasar Masar inda ya rike mukamin ministan ilimi da kuma ministan al'adu. A lokacin da ya gina jami'o'in Iskandariya da Asiyon da ke kasar Masar. banda kuma taha hussein ya rubuta littattafai da dama daga cikin littattafan da ya rubuta akwai kitabul ayyam sai kuma tarihin adabin larabci dr taha hussein ya rasu a shekara ta 1973 yana da shekaru 84 a duniya masu ware ko kun san cewa shekaru 134 suka gabata a ranar irin ta yau 14 ga watan nuwamban shekara ta 1891 aka haifi frederick bantin wani likita ɗan ƙasar canada wanda ya ƙirƙiri allurar insulin wadda ake ma masu cutar ciwon sukari ko kuma diabetes cutar suga dai cuta ce wadda a halin yanzu mutane kimanin miliyan 400 ne suke fama da ita a faɗin duniya domin wayar da kan mutane akan illar wannan cuta da kuma sanin yadda za a kauce mata ko kuma kula da ita a shekara ta 1991 hukumar lafiya ta duniya wato WHO tare da haɗin gwiwa da hukumar yaƙi da cutar shiga ta duniya wato idf suka sanya ranar goma sha hudu ga watan nuwamba ta kowace shekara wato ranar haihuwar patrick bantin ta zama ranar yaƙi da cutar shiga ta duniya dr bantin ya karbi kyautar nobel sannan kuma ya rasu a shekara ta 1941 yana da shekaru hamsin a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 136 suka gabata a rana irin ta yau 14 ga watan nuwamba na shekara ta 1889 aka haifi jawahir la'al nehru firaministan kasar indiya na farko bayan samun yancin kan kasar daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka an haifi nehru a garin allahabad na kasar ta indiya sannan kuma ya yi digiri a fannin shari'a nehru yana daga cikin shugabannin kasar indiya waɗanda suka jagoranci kasar domin samun yancin kai daga turawan ingila sanadiyar hakuma ya sha ɗauri a hannun turawa kafin samun yancin kan india nehru ya rike mukamin shugaban majalisar dokokin kasar sannan kuma ya rike mukamin minista harkokin waje sai kuma bayan samun yancin kai a cikin watan agustan shekara ta 1947 nehru ya zama firaministan kasar indiya na farko sannan ya share shekaru goma sha shida yana rike da wannan mukami masu ware ko san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Allama Said Muhammad Hussein Tabatabai masanin ilimin falsafa kuma malamin tafsirin Qur'ani mai tsarki dan kasar Iran ya rasu yana da shekaru 80 a duniya. An haifi wannan babban malami a birnin Tabriz a arewa maso yammacin Iran a cikin iyalai masana masu ilimi. Allama Tabatabai bayan kammala karatu na firamare ya koma bangaren karatu na ilimin addini inda ya fara da koyon harshen Larabci. sannan kuma ya tsunduma a cikin karatu gadan-gadan bayan shekaru yana ta karatu ya kai ga matsayi na babban malami kuma ya shagaltu matuƙa da koyar da waɗannan fannoni na ilmomin addini na tsawon shekaru wani mashahurin malamin addinin musulunci ƙwararre kuma masanin falsafa wanda ya bada sabuwar rayuwa ga makarantar hausa fagen ilimin falsafa haka ya kasance fitaccen malami a fagen ilimin tafsirin qur'ani mai tsarki da kuma irfani gami da akhlaq ya kuma yi fice matuƙa a fagen ilimin balaga da adabi hisabi da kuma fikihu ya kai wani matsayi a bangaren tarbiyyar ruhi da gudun duniya da kuma yawan bautar Allah baya ga kuma a bangaren tafsirin Qur'ani mai tsarki shi malami ne wanda ake komawa zuwa gare shi domin sanin ma'anoni na ayoyi ta fuskokin ilimomi daban-daban wanda ya kirkiro sabbin hanyoyi da salo na musamman na ilimi wajen tafsirin Qur'ani mai tsarki za a iya ganin irin wannan salo a cikin tafsirinsa na ayoyin Qur'ani mai tsarki na musamman wanda alama ta bata ba'i ya rubuta inda ya yi amfani da shi wajen bayyana ma'anar ayoyin qur'ani mai tsarki a cikin tafsirin sana almizan baya ga amfani da hanyoyi waɗanda aka ambata dangane da hanyoyin da yake bi wajen fassara ma'anar kalmomi da ayoyi na alkur'ani mai tsarki baga kuma yana amfani da wasu hanyoyi din ta fuskar irfani da falsafa da balaga ya rubuta littafai masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa amma mafi shahara da gaske littafansa dai shine littafinsa na tafsirul mizan wanda ya rubuta shi a cikin mujalladai guda ashirin wanda kuma yana taimakawa matuƙa wajen fahimtar ma'anonin alkur'ani mai tsarki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 sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Amjad Shawa shugaban kungiyoyi masu zaman kansu ta Falasino a yankin Gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar Isra'ila na ci gaba da yin watsi da kudurorin kasashen duniya yana mai nuni da cewa taimakon da ake bayarwa domin shigarwa yankin Gaza ba su kai girman bala'in jin kai da ke ƙara ta'azzara a can ba. da yake magana da gidan talabijin na aljazira shawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kare dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ra'ayin shawarar kotun duniya kan shari'a wanda ya tabbatar da wajibcin tabbatar da shigar da dukkanin nau'ikan agajin jin kai cikin gaza ba tare da wani sharaɗi ba ya kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ya hana ya shigar da agaji da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unrwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama suke jagoranta ya nuna cewa kimanin manyan motoci 200 ne ke shiga kowace rana rabin su ana ɗora musu fulawa da aka keɓe don gidajen burodi yayin da sauran adadin ba su wuce mafi karancin bukatun da ake bukata don biyan bukatun yau da kullum ba ya nuna cewa tallafin da ake bayarwa a yanzu ya takaita ne ga kaidaddan adadin kayayyaki wanda bai yi daidai da girman barna ko bukatun jama'a ba shawa ya jaddada cewa yanayin lafiya a yankin zirin gaza ya kai wani matsayi mai hatsari tsananin karancin magunguna da kayan aikin likita kuma kayayyakin kiwon lafiya da ke shigowa ba su shige kashi goma cikin ɗari na ainihin bukatun ba ya yi gargadin cewa dubban yara da mata masu juna biyu suna fuskantar haɗarin lafiya mai tsanani saboda ci gaba da killace yankin gaza da kuma hana isar kayan masarufi na wajibi ya nuna cewa kayayyakin da za a raba wa mazauna matsugunan 'yan gudun hijira suna wakiltar wani kalubale da ƙungiyoyin agaji ke fuskanta yana mai bayanin cewa abin da ya shiga ya shafi karancin bangare ne kawai na ainihin bukatar ya bayyana cewa abin da aka kawo bai wuce 'yan dubbai ba kuma tantunan da ake kaiwa sun lalace kuma ba za su iya jura sanyi da ruwan sama ba a yayin hunturu da ke gabatowa ya kara da cewa ana rarraba tallafin da ke isa gaza kai tsaye ga iyalai masu bukata amma har yanzu bai isa ga magance girman wahalar ba ya jaddada cewa yawancin mazauna yankin yanzu suna cikin buƙatar jin ƙai bayan cikakken shekara na zaluncin gwamnatin mamayar isra'ila da kuma tsaurara killace yankin gaza alshawa ya bayyana cewa buƙatar ƙungiyoyi bayyane take ɗage duk wani takunkumi kan shigar da kayan agaji ba tare da fayyace takamaiman lambobi na nau'ukan ba ya jaddada cewa hukuncin kotun duniya ta kwanan nan ya jaddada buƙatar kwararren agaji ba tare da togiya ba ganin cewa zirin gaza yana buƙatar motocin agaji sama da dubu ɗaya kowace rana don biyan bukatun jin kai mafi ƙaranci ya kuma yi gargadi game da haɗarin ragowar wuraren yaƙi da sojojin mamayar isra'ila suka janye daga cikinsu. yana mai nuni da cewa ma mai yankin yana hana shigar da motocin kasa da kasa, kayan agaji da ma'aikata domin cire kayan yakin sojojin mamayar isra'ila saboda ba kamar abin da ke faruwa a wasu yankunan rikici ba ne a duniya dangane da takunkumin da aka sanya wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa alshawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana nufin takurawa hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ne ta unrwa da kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu zaman kansu ta hanyar sanya sabbin tsarin rajista da matsalolin gudanarwa waɗanda ke kawo cikas ga aikinsu ya kara da cewa hukumar unrwa ita ce ginshikin ayyukan jin kai a gaza tana samar da tsakanin kashi 40 zuwa 50 cikin ɗari na ayyukan yau da kullum gami da ilimi kula da lafiya da agaji amma gwamnatin muhammad isra'ila ta mame yankin ta lalata makarantu da asibitoci kuma ta kai hare-hare kai tsaye kan makarantar hukumar ta unrwa ya nuna cewa dubban manyan motoci mallakar hukumar unrwa da na kungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke ɗauke da tantuna abinci da kayan kiwon lafiya sun makale a wuraren da aka killace saboda matakin 'yan mamaya na hana shiga wannan yana kawo cikas ga ƙoƙarin agaji da kuma ƙara zurfafa bala'in jin kai a yankin gaza ya jaddada cewa ma'aikatan cikin gida kadai ba za su iya magance girman barnan ba ganin rashin kungiyoyin ƙasa da ƙasa na musamman ya kara da cewa girman bala'in ya wuce karfin kowace kungiya ta gida don gudanar da ayyukan da za su kyautata yanayi nan take ya bayyana wuraren da aka yi barna da hare-haren sojojin mamayar isra'ila suka bari ba za a iya misalta su ba inda manyan yankuna na yankin gaza suka lalace har zuwa kashi 90 cikin 100 tare da tarin tarkace kimanin 10 miliyan 60 da ke taruwa kuma suna buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin magance matsalolinsu ya jaddada cewa gyaran ayyukan yau da kullum da kuma da kuma cire tarkacen yana buƙatar cikakken buɗe hanyoyi da kuma shigar da kayan aiki da ma'aikata na musamman alshawa ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da rufe mafi yawan mashiga yayin da mashigar karam abu salim da kisifon kawai ke aiki na ɗan wani takaitaccen lokaci yayin da waɗanda suka ji rauni da marasa lafiya yake ci gaba da hana su fita zuwa ƙasashen waje don neman magani ya bayyana cewa kimanin marasa lafiya dubu sha takwas da suka ji rauni suna cikin tsananin buƙatar magani nan take domin ceto rayukansu. shugaban kungiyoyin falasinawa masu zaman kansu ya sake nanata cewa ci gaba da toshe hanyoyin da kuma hana agaji yana haifar da babban kalubale ga kasashen duniya yana mai kira da ɗauki mataki nan take mai inganci don aiwatar da ƙudurorin ƙasashen duniya da kuma tabbatar da kwararren matakan shigar da agajin jin kai daidai da girman bala'in da ke fuskantar mutane sama da miliyan biyu a zirin gaza rahotanni sun bayyana cewa rikicin jin kai ya shaƙe gaza kuma ana ci gaba da yin kiraye-kiraye don hanzarta ɗaukar matakan gaggawa don magance su yankin gaza na ci gaba da fuskantar mummunan rikicin jin kai duk da tsagaita buɗe wuta tare da karancin ruwa rugujewar sashen lafiya da kuma hana shigar da kayan aiki don kwashe tarkace da kuma ceto gawakin shahidai daga ƙarƙashin baraguzan gine-gine rundunar tsaron farar hula a yankin gaza ta bayyana cewa babu wani canji na gaske a ƙasa sai dai shigar da ƙananan motoci waɗanda ba su cika buƙatun jama'a da abin da ya shafa ba tun lokacin da aka cin mai yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta ta fara aiki a ranar 10 ga watan oktoban shekara ta 2023 a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron farar hula ta fitar ta kara da cewa gidaje sun lalace gawaki suna kwance a ƙarƙashin barakuzan gine-gine kuma hanyoyi har yanzu suna toshe da tarkace an lura cewa ma'aikatan tsaron farar hula suna aiki cikin rashin ingantattun kayayyaki da za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu cikin inganci saboda yadda yankin gaza ya toshe yankuna daban-daban suka zame babu hanyar shigarsu sakamakon munanan barna a yankin rundunar tsaron farar hula ta yi kira ga al'ummomin duniya da kungiyoyin agaji da su ɗauki matakin gaggawa don sake gina gaza da kawar da tarkace cikinsu da kuma samar da kayan aiki da suka dace don tono gawakin waɗanda abin ya shafa da kuma rage wahalhalu da gaza ke fuskanta. ta nuna cewa hana shigar da kayan aiki da injina da ake bukata don cire tarkace yana kara ta'azzara bala'in jin kai yana kawo cikas ga kokarin ceto kuma yana barin dubban iyalai cikin mawuyacin hali na rayuwa da lafiya rundunar tsaron farar hula ta tabbatar da cewa ma'aikatanta suna aiki da karancin kayan aiki yayin da aka lalata kayayyakin more rayuwa da wuraren zama ta ɗauki gaggawar shiga tsakani na ƙasashen duniya a matsayin buƙatar jin kai ta gaggawa waɗanda ba za a iya jinkirtawa ba sanarwar ta yi kira da a gaggauta shigar da kayan aikin injiniya ta hanyoyin mashigar gaza ba tare da kuntatawa ba tana mai jaddada cewa amfani da su ya zama dole don ceto rayuka dawo da gawaki da buɗe hanyoyi a duk faɗin ziren gaza a wani ci gaba mai kama da haka hukumar kula da garin gaza ta yi kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasashen duniya da na jin kai da su ɗauki mataki cikin gaggawa don samar da kayan da ake bukata don rage bala'in jin kai a birnin hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa tun bayan ta buɗe wuta babu kayan gini manyan injina ko kayan gyara masu muhimmanci da suka isa gare ta don ba da damar gudanar da muhimman ayyukanta hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa manyan bukatu su ne kayan gini manyan injina don tattara shara da kuma cire tarkace kayan gyara na ababen hawa janareta da famfo banda bututun ruwa da gyaran magudanan najasa kamar yadda ake da matsalolin hanyoyin ruwa a gaza suke ci gaba da zama manyan kalubale a yankin duk da kawo ƙarshen yakin hukumar kula da yankin gaza ta bayyana karancin ruwan sha mai tsabta wanda ya zarci kashi 80 cikin 100 na bukatar yau da kullum na jama'a ta danganta rikicin da yadda sojojin mamayar isra'ila suka lalata rijiyoyin tsakiya guda 56 a birnin gaza baya ga lalata hanyoyin ruwa da magudanan najasa a ta bangaren hukumar ruwa ta palestine ta bayyana cewa hasarar da aka yi wa bangaren ruwa ta zarce dala biliyan ɗaya da digo biyar ta nuna cewa an lalata sama da kashi casa'in na wuraren ruwa da na magudanar najasa a yankin a wani ci gaba gwamnatin mamayar isra'ila ta bar motocin kasuwanci da na agaji su shiga yankin gaza ta hanyar mahadar karim shalom da kisufim a ranar juma'a yau motocin da aka bari su shiga yankin ya kasance kasa da yarjejeniyar dakatar da yaki wanda ta tanadi shigar manyan motoci 600 a kowace rana sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da rufe mahadar zikim mahadar arewa mafi nisa a yankin gaza inda taimakon ke shiga yankunan gaza da arewa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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar da muka riga muka labarta muku gwamnatin Birtaniya ta shawarci 'yan kasar ta su kauracewa yin balaguro a wasu sassan Najeriya bayan nuna damuwa kan karuwar harharen ta'addanci da satar mutane. Matakin da ke zuwa 'yan kwanaki kaɗan bayan da shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar ɗaukar matakin soji a Najeriya bisa zargin gwamnatin ƙasar da rashin taɓaka komai kan yadda ake kashe kirtoci a ƙasar. Batun da Najeriya ta musanta. A wani martani da ta mayar gwamnatin Najeriya ta ce alkalaman da ta tattara sunana ana samun nasarar shawo kan matsalar tsaron da ta addabi sassan kasar da sama da kashi 80 cikin 100 to wannan shine mudu namu a yau malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tare da musulunci suna na shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura. Hakikan wanga fararci da gwamnatin kasar Birtaniya ta yi akan eh, jama'a ta su guji zubarwa najeriya domin kashi tamanin cikin 100 eh, an samu lokacin an ce ta'addanci ya yawa a cikin kasar najeriya to wannan gaskiya ai biri ne ya kama da mutum su suna so su bi san amurka da ta faɗi wannan bayani na wajen trump kenan su ma suna tsakanin da haka ke mu dai addu'a da za mu ci gaba da yi duka dai allah onije wannan lamari dai Allah wani ya mayar da tunaninsu alkhairi eh, mu kuma Allah ka tsare musulmi da musuluncin su kuma kafira kafircin da kafircin ina muku fatan alkhairi da ta haramar musulunci suna na shugaba Iliya da kanti shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa Radio Musulunci da ke Iran. Da farko sunana Malam Kabiru da ke mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillah wannan hurci da Birtaniya ta yi to ni a ra'ayina sai in ce Allah sa ba sahun Amurka ne ta bu ba. Kuma ai ba yau ake tashin hankali zamfara katsina kebbi da kudancin najeriya me yasa ba ta ɗauki wanga mataki ba sai yanzu ai ba yau ne ba yan na yan yau shekara nawa ana boko haram yau shekara nawa ana sace mutane duk me yasa ba ta yi wannan huruci ba sai yanzu da Amerika ta ce ana kashe kiristoci kenan gamin gwiwa ne za su tun da Amurka ta bi kenan su ta bi kenan su ta bi to duk abin da za su yi da insha Allahu mu dai muna ba 'yan Najeriya shawara su tashi da addu'a don bature ba yahude in ya tashi fitana shi ba ta inda ba yahudo maka yadda Nijar ta shiga halin kwanaki ta ta ya kamata kuma ku tashi ku ta alkunutu ga sharrin Yahudawa ga sharrin Turawa ga makircinsu. Allah ya tsare ku kuma ya ƙara tsare kasan mu baki daya na gode mai magana Malam Kabiru da ke nan mara ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba assalamu alaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu Dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar eh lallai himci ina lillahi ina ilaihi raji'una yau damun ma nijar najeriya an gama mu mun ci kanmu da kanmu mun gaggaya ma juna hamurhi iyakokin kasashenmu na musulmai yahudawa sun shiga tsakaninmu to ga irin mu shawarar zamu bada sai mu ƙara tashi da addu'o'i mu musulmai ne ba yahude kuma kullum sha Allah muna cin shi da addu'o'i mu kenan muna kira ga musulmai duka mu tashi da addu'o'i mu yaƙi yahudawa Allah ya karya yahudawa Allah ya karya yahudawa Allah ya karya yahudawa duk wanda yake so ya cuci musulmi Allah ya karya shi musulmi kuma mai baki biyu shi ma Allah ya maida shi ya koma baki guda sunana Muhammadu Dan bare shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran suna na magana samuna suke dan mutane matuwar jamhuriyar nijar dangance da wannan dama da kamar hassan barka na birtaniya a bisa a yawan balaguro a wasu sassan najeriya to abinda mu muke so dai a nan shawarar zamu ibada guda ce sabarka barka al'ummar najeriya da al'ummar jihar afirka musulmi baki daya gaba daya aiki ne same mu wani aiki ne same mu sakacin da muka yi maimakon mu mai da hankali ga allah ya ce annabi ya ci muka mai da hankali ga kafirta juna da nuna ma juna kiyaya tsakanin mu musulmi to wannan damar ta ba da dama waɗannan kowane kahuri zai yi ce ga wani abakan najeriya nigeria niger uwa ɗaya uba ɗaya da sauran afirka da sauran musulmi na duniya duka mu bayi ne na allah kuma duka 'ya'yan annabi adamu ne abinda nake so a nan gaba daya da kuma za mu yi da addu'a gaba daya kuskure mu riga ma'aikata yanzu muna neman gafara ga allah ya muna ta sani girman ta shi girman kudura shi Allah shi mu lamarin gaba sannan kuma shiga tsakanin mu da waɗannan kafarai sannan kuma ya kawo mu jituwa da haɗin kai amma kuskure babba an tamka madadin mu kuda da abin da Allah ya ce a Qur'ani ko a hadisi sai muka damar ta junan mu shine ba da wannan kowa ta ayi mana wannan zargi ko tuguma saboda Allah sa da mu dace kuma Allah sa mu gane mu gyara wannan shi sako na saboda suke Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci Iran barkaku da wuni barkaku da wannan safiya. Eh, suna na Ibrahim Shushanan da ke garin kasage jamhuriyar Nijar jihar Marala Hassan Barka yana maka fatan alkhairi da kai da abokan yake kana gidan rado irin mai tara albarka. Na ji maudu'i wanda eh, ainihin Daniya ta yi bayani da shi dangance da in dai za ta yi goyon baya ne akan ƙasar Faransa idan kuma ba haka ba ne ba to Allah dai ya ɗaukaka musulunci kuma Allah ya tsare musulmi Allah ya kare kafirci da masoya kafirci mun san wannan kasashen na kasashen eh, turawa mun san ba kaunar musulunci suke ba da haka muke kira ga 'yan kasar mu 'yan najeriya 'yan uwanmu to mu tashi ga duk gaya ma allah subhanahu wa ta'ala allah ya tsare mu daga sharrin makiya allah ya tsare mu daga sharrin masu jajayen kunnuwan nan tunda duwa da kake ganin kaunanta ba ba ka ba ce suke yi wallahi irin wadda abdulrahman chani ya sha kwatanta ma 'yan najeriya tun farkon shiga wannan sojojin na amurka da na faransa wallahi da najeriya za ta yi kiyama laili da su tabbata abin ba haka ne ba to ina muku fatan alkhairi kuna tare da naku ibrahim shushana da ke garin kasagi jamhuriyar nijar jihar maradi hassan barka ina muku fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya hazawa salam Assalamu alaikum rediyon jamfurin musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Agunje Kwara State tare Nigeria shugabana kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Alisha Jakwara. To abinda ita Burtaniya take magana yan kasar ta su guji balaguro zuwa sassan Nigeria. Mu wannan to ai da masu kansu ma mu ba wai muna son wai su ci gaba da zarga-zarga cikin yankunan mu bane saboda dukkan wata zarga-zarga da suke cikin yankunan mu suna yi muna kulla-kulla ne da wani mirda-mirda kuma gwamnatin Najeriya Najeriya muna yi mata addu'a ta fata na alheri Allah ya kara ba ta nasara akan wanzar da zaman lafiya a duka sassan Najeriya da Afirka ma baki ɗaya da duniya baki ɗaya muke so Allah ya wanzar da zaman lafiya muna yi muku fatan alheri rafiya Hausa Hassan Barka a tashi lafiya sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga dukkan ma'aikatan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Salisu Yahaya dan Nijar shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Lishin Jakwara. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. mai magana Murtala Magini da ke dangwani jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Lalle wannan gargaɗi da ƙasar Birtaniya ta yi a kan 'yan ƙasar ta bar zuwa Najeriya. Munan ba Najeriya ba kuna Nijar ba mu ji daɗin a kasance a ce ba a san wani abu ya latsa wanda ba a san wata ƙasa ta zo Najeriya ba. To ƙalubale ne gare mu wannan shugabanni namu na Afirka Nijar a shirya da na sauransu da baki ɗaya kalubale ne saboda shi dai wannan turawa manufarsu daban taku daban kuma ne mu zamna lahiya su ba su ne mu zamna lahiya saboda in suka zamna lahiya su ba ba a tarki ba za su ci eh, amma yan ta'adda a cikin najeriya amerika duk ta san ko ne ta san ko ne sannan ta kashe ta kawari su wani za ta kawo mu hari idan da yi ta kawo hari ne na kan mai awa da wabi a ce ma wannan ma tsotsi ne ya girma ainihin wannan ma ne. kawai dan a samu dai a coci musulmin najeriya da nijar baki daya labangiji ma ka labangiji ka yi mana maganin maganinsu labangiji ka shige mana gaba a kan su yahudawa labangiji ya karya yahudawa da kafirai baki daya masu ƙin masalanci da magana murtala magini da ke da mun jihar maraɗin jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran to barka da haka barka da wannan lokaci na magana duk salisu yahaya dan nijar shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka rashin jihar kwara to alkalin da gwamnatin tarayyar nigeria take magana ta sha kashi 80 cikin ɗari to a gaskiya mu dai za mu cewa sai dai in nan gaba za a ga alamomi amma dukkan al'umma mazauna najeriya sun san da sanin tabbas akwai kalubale daban-daban musamman ta ɓangaren tsaro sai dai in nan gaba in za su sha wannan matsalar muna yi musu kuma fata na alheri kuma muna fatan Allah ya kama musu kuma Allah ya sa ƙasar Najeriya da Afirka ma da duniya baki ɗaya su zama na lafiya Malam Hassan Barka muna yi muku fata alheri mai magana Salisu haya dan Niger daga Abuja Kwara Tare Najeriya shugaba na kungiya ta wasu kira da sauraron redio ta Afirka da shi Kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa da Radio Jamhuriyar Musulunci na ƙasar Iran. Barkan ku da dare Hassan barka da fata kana cikin ƙoshin lafiya. To kamar yadda aka saka mana wannan bayani ana neman ra'ayoyin eh, masu saurare. A gaskiya game da gargaɗi da gwamnatin Birtaniya ta yi ma jama'an ta na gargaɗin cewa su guji zuwa balaguro sassan Najeriya. inda ake tashin hankali to wannan bai ba zama ba laifi ba ne don kariyar al'ummar ne a nawa ra'ayi mu dai ha kullum burin mu mu ga Allah ura ta addu'a da Allah ya da kasar Najeriya lafiya kuma wannan ya zama izina ga sauran shugabannin mu ya kamata su shirya sun abun duniya su tsaya su yi tsayin daka a yi kokari a a daina wani nuku a tsaya a sha mana kan matsalar tsaron nan. ya kamata gaskiya su ƙara dage shugabannin mu da suke da hannu da shuni game da wannan abu su ƙara jajircewa su yi tsaya tsayin daka a ceto mana ƙasar daga halin da muke ciki mai magana alhaji usman da daga wudaza saboda kuma gwamnan kaduna najeriya ina ma jama'a wannan kawai fatan alkhairi allah don haka ƙasar najeriya kawo mana zaman lafiya shirri masu shirri allah kamar maganin su shiga tsakanin duka wani mugu ina ma jama'a wannan gida fatan alkhairi Assalamu alaikum da jamhuriyar musulunci ta Iran. Farko dai suna na Usman Madala, shari'i nan Gamsawa jihar da Magaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Yau mu shigo wani fili mai tarin albarka tare da wanka maudu'i da aka dora na batun kasashen Burtaniya ko kasashen yamma da suke da cewar eh, al'umma su su guji shigowa kasar Najeriya ko kuma sassan kasar Najeriya. Za mu ci wanka Umar Aba Isa Diya gyagen da yake samuwa kasashen mu na Afirka bai san da cewar kan magiyawa ya cewar eh, su ne umar abayisasa duba da su suke shigowa daga harkar ƙasa suna siyan matasanmu ga waɗansu gurɓata garin al'ummarmu domin mu yi yaka junanmu su yi ta eh, kwashe kiyon kasashenmu suna kai wancan kasashen nasu kuma ga mata su shugabannin tarayyar najeriya su san da cewar wannan kula alaka da suke ga kasashen turai su san wanda za su kula alaka da ita duba da kasashen turai suna yin siyasa ne domin tattalin arzikin kansu domin hakan za su ja hankalin eh, wayansu kasashe da suke so su sa hannunsu na eh, kasuwanci ga kasar najeriya idan suka ji an ce ba kwanci hankali wanda hakan shi je karya tattalin arzikin kasashen mu na afirka domin a koda yaushe su zana kasashe suna so a ce kasashen su ne eh, mace baya a bisa bangaren tattalin arziki daga shi nake cewa suna na usman medala bushari nan gabasawa jihar da magarin cikin jamhuriyar assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu sashen hausa na biyu hec barkamu da warhaka mai magana lawali wanda daga miami a jamhuriyar niger. e eh, dangane da wannan gargaɗi da gwamnatin birtaniya ta yi wa al'ummar kasanta ya nuna cewa dole gwamnatin najeriya ta yi tsaye ganin cewa ta ɗauki matakin da duk ya dace a kan barazanar tsaro sabida su sun san duk abin da yake shiga da fice dangane da bangaren tsaro da ita da uwar gidanta amerika saboda haka kada gwamnatin najeriya ta yi sako-sako wajen cewa ta ɗauki matakin da ya dace dangane da tsaro kai ba ma gwamnatin najeriya ba ta gwamnatin mu nijar ya kamata cikin wannan yanayi da ake suma su sa ido sosai ta ganin cewa abin bai zo musu ta inda ba sa zata ba a tashi lafiya sashen wasu na boh mai magana na wani yanu daga me a jamhuriya. to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilastan doga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka agadis da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. thank you דעות או מאזינים יקרים, שלום רב. פרשנים ופעילים פוליטיים מדגישים כי ההחלטה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. بمعمار داعش كوترتو تيمان هتكو ميموت مدهيمانة قد هتوك فانوت